salama ko ko jiki yayi kyarma soja idan yayi koma mugu zai yi nadama aikin gwani sai dai shi mai koya shi da kuri zuciya tana yan kari sa shi a gunnu sarwa sa a gunnu sarwa na ganshi rayuwa tana Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan amana ta barkan ku da wannan lokaci da fatan kuna lafiya suna na Aminu Dadi wanda kuka fi sani da Mr President um, wannan da kuke ji a sabuwar waka ta ce mai suna ɗaukaka, a wannan wakar wa masoyana na yi ta ba iyaku kadai ba har da ma waɗanda ba sa suna da abokanan aiki da sauransu a na taɓo abubuwa da dama a cikin wannan wakar wannan wakar za mu sake ta ranar jajibirin sallah insha Allahu da fatan za ku yi bikin sallah da ita wannan wakar ta taɓo <clears throat> abubuwa da yawa a cikin ta? saboda haka ya kamata kowa ya hanzarta neman wannan wakar domin ya same ta akan YouTube za mu sake ta Mr. President 1 TV ranar sallah insha ranar jajibirin sallah insha Allah ni ne naku kar ku manta ranar jajibirin sallah a za a sake wannan wakar insha Allahu kowa ya neme ta sannan kuma ku yi bikin sallah da ita nagode gode domin ku muke yi idan babu ku babu mu